Sashen Hausa na murya Amurka yake magana da wannan hantsin ranar Talata uku ga watan Satumba shekarar 2019 kan mitoci 17, 25 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niyya. sai kuma alfa radio a birnin kumasin kasar ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a same mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a barkanmu da hantsi. Baba ya kuma makiri ne tare da Ibrahim ka almasi Garba muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shirin namu. To ko bayan kun gama jin labarai za ku ji irin halin da ake ciki a jihar Florida yayin da ake kyautar zaton isar mahaukaciyar guguwar nan ta Dorian wacce hukumomi suka ce za ta zo da ruwa kamar da bakin kwarya wanda ka iya jefa yankin cikin ambaliya. bayan haka kuma za mu kawo muku shirin a dawo lafiya wanda na shirya zan gabatar sulaiman bar barma kuma na tafi da sharhin jaridun jamhuriyar nijar akwai kuma sakonni da kuka aiko mana wanda za mu gabatar muku amma duk sai an gama jin labaran duniya assalamu alaikum masu saurari da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran mutane kalilan ne suka iya barci a bahamas da daren jiya bayan da mahaukaciyar guguwar nan mai lakabin dorian ta dira kan tsibirin grand bahama ta yi ta wargaza shi da iska mai matukar karfi da kuma ruwa kamar da bakin kwarya firaministan bahamas harvard manis ya tabbatar da mutuwar mutane akalla biyar a tsibirin abaku na bahamas yana mai bayyana barnar da ta auku a arewacin bahamas da ta bakinsa abinda ba a taba gani ba kuma mai matukar yawa dorian ce mahaukaciyar guguwa mafi karfi da ta taba jira kan doron ƙasa cikin tsawon shekaru 84 kuma ita ce mafi muni da ta taba jira kan bahamas firaminista minis ya ce dogarawan tsaron gabar amurka sun isa a bakko don su taimaka da ayyukan ceto to amma dole a dakatar da ayyukan ceto mafi yawa har sai bayan guguwar ta yi sauki a hong kong dubun dubatan dalibai sun taru jiya litini a wata jami'a da kuma wata mashakata wadda ke daura da wata cibiyar gwamnati bayan da suka kaurace ma azuzuwansu saboda buƙatar gwamnati ta saurari 'yan rajin kare demokaradiyya da ke zanga-zanga waɗanda suka shafi kusan watanni uku suna ta gangami a kan tituna waɗanda suka shirya zanga-zangar sun ce 'yan makarantar sakandare wajen dubu goma ne suka ƙaurace azuzuwan azuzuwansu kuma mai yiwuwa ma wasu ɗaliban kuma kimanin rabin wannan adadin ne suka yi gangami a daura da tsakiyar birnin ɗaliban sun sanya baƙaƙen kaya irin na ƙungiyar da ke zanga-zangar da fuskokinsu a rarrafe suka buƙaci gwamnati ta saurari buƙatu wajen biyar waɗanda suka hada da janye dokar nan ta ikon ta sakiyar mai laifi zuwa china da kuma kafa gwamnatin binciken cin zarafin da 'yan sanda suka yi to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa muryar amurka a birnin washington dc ƙungiyar taliban ta ɗauki alhakin wata fashewar da ta auku a birnin kabul da daren jiya litini. 'yan sa'o'i kawai bayan da wani wakilin amurka a tattaunawar da ake da taliban ɗin ya nuna ma shugaban afghanistan ashraf ghani dalla-dallar muhimman batutuwa da ke cikin wata yarjejeniyar da za ta kai ga janyewar dubban sojojin amurka daga afghanistan fashewar wadda ta auku a rukunin ginin green village wanda ke kunshe da kungiyoyin ƙasa da ƙasa da ɗakunan baƙi ya hallaka mutane a ƙalla biyar ya kuma raunata wasu hamsin a cewar mai magana da yawon ma'aikatar ta harkokin cikin gida nazarar rahmi ana kyautata zaton adadin waɗanda suka mutu ɗin zai karu saboda yawan gine-ginen da suka ruguje tun da farko a jami'an koko jami'in gwamnatin amurka koko jami'an gwamnatin amurka dai sun ce sun cimma yarjejeniya kan daftarin jadawalin yarjejeniyar da taliban wadda za ta buƙaci sojojin amurka su janye daga sansanonin soji biyar da ke afghanistan cikin kwanaki 135 bayan rattaba hannu kan kundin yarjejeniyar jiya litinin iraki ta tabbatar da wato ta dakatar da aikin gidan talabijin ɗin alhura wanda amurka ke ɗaukar sa bayan da ya yada wani rahoto na zargin aikata almundahana a cibiyoyin addini na sunni da shi'a a kasar. shirin mai tsawon minti sha biyu wanda aka yada ranar asabar ya zargin cewa hukumomin addinai na amfani da kudaden gwamnati ba bisa ka'ida ba wajen gudanar da wuraren addinai da harkokin saye da sayar da gine-gine hukumar kula da harkokin sadarwa da jaridanci na kasar ya zargi koko ta zargi gidan talabijin ɗin da son zuciya da kuma bata suna tana mai cewa babu ƙwarewa da ƙa'ida wajen tsara rahoton ba a yi adalci ba kuma ba a tuntuɓi majiyoyi masu tushe ba da haka ta umarci gidan talabijin ɗin wanda ke yada shirye-shiryensa da larabci a gabar ta tsakiya da kuma arewacin afirka da ya daina har sai ya gyara tsarinsa ya kuma nemi afuwa jiya litini firaministan birtaniya boris johnson ya yi barazanar korar duk wasu 'yan jam'iyyar ra'ayin rikau da suka bijire muddin suka nemi su taka masa birki a yunkurinsa na fitar da birtaniya daga tarayyar turai ba tare da wani shari'i ba kujera mai rinjaye guda ce kadai johnson ke da ita a majalisar dokokin kasar. to amma a yayin da majalisar ke shirin dawowa yau talata daga hutun bazarar sama 'yan majalisa wajen ashirin daga cikin 'yan ra'ayin raƙau ka iya bin sahun 'yan adawa a majalisar wajen taka ma gwamnati birki a yunkurin johnson na fitar da birtaniya daga tarayyar turai ranar 31 ga watan oktoba ba tare da zayyana sharaɗin ficewar ba. mai magana da yawon sabon firaministan na birtaniya ya gaya ma manema labarai cewa zai zama shirme kwata-kwata a ce 'yan majalisar dokokin da a baya suka ƙi amincewa da yarjejeniyar ficewa sau uku su sake ƙoƙarin yin kafar ungulu a yunkurin da johnson ke yi na tattaunawa kan irin yarjejeniyar da za su iya goyon bayan ta. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc duk da cewa masana yanayi sun ce karfin mahaukaciyar guguwar nan ta dorian da ake tun za ta afkawa wa jihar florida ya yi kasa amma kuma an yi wa mazauna yankin kashedi cewa za a iya samun ambaliyar ruwan sama wadda zai zo kamar da bakin kwarya. Dr. Nasir Damowa mazaunin jihar Florida ne kuma ya yi mana fashin baki akan halin da ake ciki a hira da nai da shi yana cewa. A har yanzu dai eh, wasu hankali ya dan kwanta da aka ji cewa eh, guguwa ba za ta zo ma Florida da eh, kai tsaye ba za ta dai bi ta tsaya a can east coast wato gabar tekun gabashin eh, mm. eh to shine sai mutane sun dan kwanta da hankali amma duk haka nan a masana da kuma eh, hukumomi suna nan suna cewa kada a saboda yadda ita guguwar ta kasance ga ta tana da ka kasan yanzu karfin guguwar ya kai kamar tashin mil 150 kowace sa'a mm. amma kuma ita tana ta a kan mil ɗaya kowane sa'a kare kenan tsaye take wuri ɗaya haka to a hadarin haka nan suka ce tana iya tayi ruwa masu yawa sosai mm. to kaga yanzu ƙasar ta da wannan dama wannan wata na ogas da wuce an ruwa sosai to kaga jika take ka ce a zuba mata ruwa da yawa to ana gurin kama a samu ambaliya da kuma sauran abubuwan da barna da ruwa kai aikawa saboda haka shine hukumomi da kuma masana suna jan kunnen mutane cewa kada a saku game da wannan cewa don an ga ta rage karfi a yi dibin ciwo kuma ana ganin kamar ba za ta zo florida direct ba to kada mutane su saku da wannan an ce kowa ya tattara abubuwan da da aka ce a tanada hmm. na abinci da kuma kamar misali masu prescription na magani na magunguna su bade shi su aji sannan su ma 'yan kwana-kwana suna nan sun yi shiri irin nasu na cewa kamar misali waɗanda suke um, kamar waɗanda ba su da lafiya haka gidajen tsofaffin nan haka eh to eh, ana na an shirye-shirye ko da ta kama in za a kwashe su daga wurin a kwashe su to kamar da kake an ce ku tashi koko wurin ku da sauki eh, to wurin mu daman mu muna eh, arewa ta tsakiya wato north central na florida muna tsakiya to amma duk da haka nan dai an ce mu shirin ko ta kwana ko da aka yi yanzu kaga kamar ah, ita jami'a ta wannan garin da muke wato university of florida jami'ar florida hmm. sun yi sanarwa cewa daman suna da wurare da ake iya fakewa in ka baka da wurin da za ka gudu kamar ta hita kana aikace can suna da mafaka wadda suke wa mutane a kyauta da kai sauri ka isa to ka ji shirin da aka yi ona ana nan da yake mu ba mu cika samun irin wannan ambaliya ba ko kuma guguwar ta yi kari saboda muna inland sosai muna ciki ciki ciki daban da abin da zan tambayi ka kenan da yake ba saba samun irin ambaliya mai karfi a can florida din ba to wannan eh. karo da ake hasashen samun wannan abu wani irin matakai ne su hukumomi suke ɗauka misali yadda za a yi saurin kwasan ruwa da sauransu idan an samu hmm. ambaliyar eh, to kaga shi kwasan ruwa dai nan florida zai wuya saboda tun fil azal ah, wato water table ah, kamar Eh, ruwan ƙasa hmm. na Florida yana kusa-kusa da ƙasa in kai kamar gina gina ta mita uku ko hudu ba za ka kai ma mita hudu ba za ka cimma ruwa so kaga cewa a kwashe ruwan ba zai abin nan illai da kawai abin da aka hijja shine idan akwai eh, gidaje wanda ke da hawa-hawa hmm. to benaye sosai yawa sai su eh, kamar ita wannan jami'a ta florida din tana da irin waɗannan gidajen to sai shine aka yi shirin da suka yi kenan idan ta kama sai a kai mutane a wurin amma gaskiya babu wani abu da za a yi game da na kwashi ruwan nan saboda tumfil babu drainage babu makwarara ta kwarai eh, mm. mm, ta ruwa saboda ruwan suna kusa ga kasa tumfil azal to shin wani irin tanadi ne kuma kuka yi wa kanku ganin irin kira da hukumomi suka yi ai to lalle mu dama mu tun fil azar mukan sayi abinci na <laughs> wata ɗaya haka mu aje mukan je nan garin Jacksonville da yake kusa da mu mu je mu suna sayar da abinci na halal hakan ga sai mu je mu so abinci mai dan dama haka sai mu aje to da mu muna da wannan ko muna da abubuwan girki kamar na gas da kuma makwabcin mu eh, shekarun jiya kira ni ya ce min koda muna su ya so a a risho na mai aiki da gas wanda ana iya ɗaukar ta jirgi muna mu zo mu yi amfani da shi muna so yadda shirin da muka yi mu. Dr. Nasir Damuwa kenan mazaunin jihar Florida. To kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan waƙar da ke zuwa. ni bai kula da ni ba bai bari na ji daɗi ba uban na za yaron zamani bai damu da shi ba bai kai shi makaranta ba aure yake ta yi da haifuwa kuma matan da 'ya'yan ma ya dubawa ubannin muku dai na wannan rayuwa wannan rayuwa tana madalla da fata an shakata da wannan wakar na wato na zayarin zamani waɗannan shirye-shiryen dai na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu karfe uku ne da minti goma sha biyar kusan sha shida na dare a nan washington ga kuma shirin a dawo lafiya matafiya a dawo lafiya Jama'a mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya kuma makiri ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. yau shirin a dawo lafiya ne ke kawo ƙarshen hirar da muka faro da wani babban jami'in kungiyar ma'aikatan motocin haya ta NURTW a Kano, Kabiru ya kasai, wanda yake bayyana mana yadda suke gudanar da ayyukansu. A hirarraki da suka gabata tsakanin Kabiru ya kasai na kungiyar NURTW da kuma wakilinmu na Kano Mahmud Ibrahim Kwari sun taɓo abubuwa da dama a yau mahmudu kwari ya fara ne da tambayarsa kamar haka akwai kalubale watakila ta hanyar da kuke gudanar da ayyukan nan musamman yanzu in ka kalli tafiyar nan taku um, za ta shekara akalla kusan biyar zuwa sama da haka daga lokacin da kuka fara aiki a nan bayan da kuka taso daga inda kuke a baya amma ga shi nan ko zina ji wani fasinja wani direba yana korafin wato kwarurruka da inda ruwa yake taruwa da ramuka ga sunan wurare daban-daban me ke faruwa watakila kuma gashi a hannu guda kuna karbar abin da kuke kira rabano to alhamdulillah akwai su abin da shafi bangaren tasha ko bangaren gyaran tasha kasa akwai kamfani wanda yake karbar tashoshi a hannun gwamnati yake gudanar da al'amuransa tsakaninsa da gwamnati kuma alhamdulillahi eh, shekarar da ta wuce dai shi wannan kamfani ya dan shigo ya dan ya bakin gwargwado na yara cikin tayan nan da dai bai kai ga kammalawa ba gaba daya to amma yanzu hakan allah ya da muna kan kadamin tunatar da shi wannan kamfani akan da Allah ya zo ya taimaka ya ƙara gyara mana wannan gudumin kamar yadda ka faɗa mu ma kama muna shan korafi daga gurin mutane akan wannan tasha ta mu. kamar eh, kana gaya min cewa gwamnati ta danka wa wani kamfani ita wannan tasha kenan ta Kano Line? Wannan gaskiya ne. Mm, zahiri. Eh, misali akwai sharɗa ko kuma da ka'idodin da ku tun da kuma kuna cikin masu ruwa da tsaki akan wani haka ya ake tafi da tsari kamar tsakaninmu da su kamfani mm. a tsakaninmu da kamfani alhamdulillahi babu wata matsala gaskiya tsakaninmu da shi misali ko wata yarjejeniya da aka yi da gwamnati tsakaninta da kamfani to ba mamaki a matsayina na na ƙasa kila ko bangaren ciyaman ya san wani abu wanda ya shafi wannan wanda ni ban sani ba mm. to ban sani ba ko akwai wani yarjejeniya a sama tsakanin ciyaman wanda eh, da shi daga eh, shi wannan kamfani wanda ni ban sani ba mm. eh ba mamaki kuma akwai wata yarjejeniya amma dai ni abin da na sani shi nake gaya na ga kaman kuna da rabano kuna karbar a hannun direbobi misali mm. eh, shi kamfani kuke ba ko gwamnati Eh, rabin da ka gani anan ban san wanne ka gani daga ciki ba mu dai na ga idan mota za ta fita ana miƙa kamar ɗaya daga cikin jami'in ku na gora ma'aikata ne na kamfani yau wasu ne ma'aikatan kamfani wanda gansu a bakin gate inda dai bai lodi zai fita ya kawo su bashi receipt ya kawo kuɗi ya biya wannan shine abin da suke yi ya kace ganin za a kyautata harkokin sufuri a najeriya to alhamdulillah abubuwan da za a kyautata harkar sufuri a najeriya abu na farko dai babban matsalar mu shine hanya rashin hanya ko rashin kyan hanya shine babban abin da yake ci mana tuwo a kwarya saboda za ka ga abubuwa da dama suna faruwa wanda in ka bincika za ka tabbatar da cewar matsalar hanya ne yanzu 'yan kwanaki da suka wuce an yi aksidan a nan idan ka bar takai kafin ka je ka cako hmm. wanda a take a gurin kusan mutum ashirin sun rasu banda waɗanda suka karere da wanda suka samu mugayen raunuka kuma wurin matsala ce ta rashin kyan hanya a wurin ramuka ne a wurin to wannan shine babban matsalar mu ga bangaren gyara harkar sufuri eh. to kukan tuntubar gwamnati ko ku ankarar da ita ga mutum da ku ne dai kuka fi mu'amala da hanya nan da ku da fasinjoji to alhamdulillah kafin mu kai ga gwamnati akwai hukumar kare hadura ta ƙasa musamman aerosafety sukan ɗan shigo haka jefi-jefi su ma sukan yi tunatarwa ga direbobi to sau da yawa mukan gabatar musu da wannan korafi na mu babban problem ɗinmu shine matsalar mutu hanya ya kamata kamar yadda suke zuwa suke wayarwa da direbobi kai to ya kasance suna wayarwa da gwamnati ko kuma suna wa gwamnati kamar tunatarwa kan cewar muna da babban problem na matsalar abin da ya fi damu mu shine bangaren matsalar hanya yawa wannan shine abin da yake damun mu musamman harkar ta sufuri a yanzu yaya batun wasu kuma yawanci musamman ba kwa ma'ara da wasu kungiyoyi ne haka masu zaman kansu ne suke watakila rajin kare rayuka ko kuma haƙoƙin mutane to wani bangaren wadda da hukumar mu'amala da shauran kungiyoyi Eh, shi ma ba za a ce ba a yi ba to amma ka san eh, kowanne hurumi akwai hurumin komai akwai eh, ba na so in shiga wani hurumi wanda ba da hawa to da la'anan ne kuma muka kawo ƙarshen wannan hirar a mako mai zuwa za mu kawo muku wani shiri mai ƙayatarwa kan faɗakar da hukumomi game da kare ɗimbin rayuka da ake asarar su ta hatsarin mota a akan hanyoyinmu yanzu a madadin wakilin namu mahmud ibrahim kwari da bakun nashi kabiru ya kasai na nurtw a kano da ma daukacin ma'aikatan sashen hausa na murya amurka musamman solomon abu wanda ya daidaita sautin shirin baba ko makeri ne daga nan washington dc nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya Tuma Dalla yanzu kuma lokaci ne da Sulaiman mani Barma zai gabatar muna da sharhin jaridun jamhuriyar Nijar. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le da ya Chene wacce ta rawaito cewa jami'an tsaro a garin Galmi da ke yankin Tawa sun kama wasu mutane biyu dauke da kilogram goma sha biyar na zinarin da suka ɓoye a motar su kilar Marsandi. Yarel ta ce binciken farko-farko ya gano cewa daga Kano suka fito da wannan haja da nufin shigar da ita birnin Yamai sai dai dubunsu ta cika a kan hanya. Jaridar Le Nouveau Republicain na cewa hukumar Duwan ta kasar Nijar da takwarorinta ta Burkina Faso da ta Togo sun bayyana shirin jona wayoyi a tsakaninsu. da zammar baiwa juna haske a game da kai da kawon hajoji jaridar ta ce wannan wata hanya ce da kasashen uku ke son amfani da ita don yakar masu kewaye hanyoyin biyan haraji da masu cin hanci yayin da ɗaya gefe matakin da ke fara aiki a ranar 1 ga watan oktoba mai zuwa zai magance cije-cijen jami'an tsaro a kan hanya jaridar air info na cewa jami'an tsaro a yankin maradi sun kama wani jami'in fafutuka abdu dan neto bayan da aka yi ta yada muryarsa a shafukan sada zumunta yana mai zargin hukumomi da yunkurin ɓoye gaskiyar lamari a dangane da wata jaka shaƙe da dalolin amurka wacce wasu 'yan nijar suka tsinta a najeriya a jajibirin sallar layya jaridar ta ce kafin a ji abin da binciken kotu zai bayar bayanai daga ma'aikatar gwamnan maraɗi na cewa miliyan ɗaya na dalar amurka ne ke cikin wannan jaka yayin da wasu kuwa ke ganin yawan waɗannan kuɗaɗe ya zarce haka mafarin wannan kace na ce da ke ƙara ƙarfafa a yanzu haka makarkare da jaridar lebanon wacce ta bayyana cewa matafiya akan hanyar tawa a garis arlet na ci gaba da ɗanɗana kuɗa sakamakon mummunar lalacewar wannan hanya da a wurare da dama ba a ganin kwalta sai rere ko duwatsu wai kuma ita ce hanyar da areva ke bi wajen fitar da karfen uranium ɗin da kamfanin ke haƙa a karkarar arlet zuwa kasashen waje yau shekaru sama da arba'in. Jared ta ce Allah kaɗai ya san irin wahalhalun da matafiya ke sha musamman a wannan lokaci na damana da za a shafa kwanaki biyu ana jiran wucewar ruwan korama kafin motoci su wuce kamar yadda a kwanan nan fasinjoji mata da yara da tsofaffi suka tsinci kansu cikin irin wannan mawuyacin kangi in ji Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. madalla gaida Suleiman Muni Barma. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonni da kuma saurare kuke aiko mana ta wayan tarho. Assalamu alaikum BOA mai magana Alraf kana a babban kodita janar na kungiyar koyar a Najeriya. A yau zan bayyana ra'ayina ne da tsarin boda ya kamata gwamnatin Najeriya ta sake tunani ta da sanin cewa su saboda bai yi ba a ringa samarwa ana bari abubuwa suna shigowa ƙasa don ci gaba kuma tabbatar da tsaro a kan iyaka na gode daga alraf kana gaisuwa. Assalamu alaikum sashen Hausa na wuri Amurka suna na alhaji ne ta Amurka siyar da nan Najeriya ne da Najeriya. Wannan hada da ake yi da masu yadda ya ce da shi ido ya ke cin hanci da rashawa da ta'addanci. Sai shi ne akwai waɗansu waɗanda ke son mulki ne ko mutuwa da ta samu za a shi ke mai zagon ƙasa ke ce sun da yadda za a samun nasara a yaƙi da tarzuki da ta'addanci to shi ne suke eh, baza 'yan ta'adda ko wani fannin Najeriya kada a ce shugaban ƙasa ya samu nasara a zage shi da farin jinin shi ya fushi to ta Allah ya sa ku ba kuma ko kuwa ne Allah ya kunya ta so sai na shi Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. suna na dan da mijojo kadara jihar Niger Nigeria ina kira ga gwamnatin tarayya a halin gaskiya yake bodan da aka yi ana cikin shekara biyar kiga boda a hanyoyi suna nan a wannan ba alheri ba ne kuma ba mutum taɓa bilbi wannan ba shekara biyar boda tana nan a na alheri a wurin nan bai dace ba ya kamata ku canza tunani wannan ne zabe ko a ce mun talakawa muna cikin wani halin kunci wannan bai dace ba wannan abin da ne yi kama ya kamata ko sake nazari wannan kumbar talakawa cikin wahala. magana mala ibrahim brazil na uku a nan karin kuma zamawa ta da bokin najeriya da iran kuma ina yin da addu'a manyan manyan malamai sama da islamin wannan eh, eh, rayuwar ruwa da aka yarda mu da shi na bana mun yi alakamar sauƙin sa a lokacin da mu sallallahu alaihi wasallam mai magana mala ibrahim bulu shi na uku nan karamin kuma zama a fiye ah, assalamu alaikum mai magana malam malam mai zanen hula gwallo jihar bauchi ina son mai amfani da wannan dama ne kira ga yan uwana yan najeriya cewa duk halin da muke ciki mu roƙi allah shi zai fi da mu a cikin halin da muke ciki in ko muka tsaya muna korafi muna cin mutuncin wani muna zagin wani muna zargin wani to wani baya fi da mu halin da muke ciki dai mu daɗe a ciki amma mu yadda jin daɗi na Allah ne a wahala ta Allah ce rayuwa ta Allah ce mutuwa ta Allah ne arziki daga Allah ne talauci daga Allah ne to idan muka haka mun samu lafiya kuma da lasa a ci gaba da aiko mana da sakonni. Yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku takaitattun labaran duniya. To a takaice mutane kalilan ne suka iya barci a bahamas da daren jiya bayan da mahaukaciyar guguwar nan mai lakabin dorian ta dira kan tsibirin garam bahama ta yi tawar gaza shi da iska mai karfin gaske da kuma ruwa kamar da bakin kwarya sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi kira ga waɗanda suka yi alkawarin taimakawa a yakin da ake da cutar ebola da su cika alkawarinsu yayin da ya kai ziyara congo don bayar da gudunmowa a yakin da ake da cutar a hong kong dubun dubatan dalibai sun taru jiya litini a wata jami'a da kuma wata mashakata wadda ke daura da wata cibiyar gwamnati don ci gaba da zanga-zanga to duka-duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan hantsin sai can da la'asariya za a yi wasu abokan aikinmu da sabbin rahotanni da kuma shirye-shirye yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen hausa da murya amurka musamman ibrahim kalmasi garba da ya taimaka min muka gabatar da wannan shiri sai kuma wanda ya shirya ba da umarni solomon abu da injiniyanmu na wannan hantsin baba ya kuma ne daga nan washington dc nake sallama da ku sai an jima salamu alaikum